بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعه مسلم جديد ده بيقولوا غالبي اتيا تشكون يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يساجي بيانيتي يمي وجوه iki ga da bayanai tiya in gina ji tsoci tura bai nan ngai bai katin gikini na tsoci tura na biyu bai garbe a bai zaguni zagi zaguta ibagi ta ma zo sai na na fatima ngai zai ba na bai muhammadu zuma zuma ya sabu tsaya ne otun da ba cin cinjawa da zuwa jidiyar na biyuwa to cin biyu ya bayu ya bayanin قرآن بزايتي يبجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كده نجي أتعالى يا يونا نجا يا مسلمي مسلمات غيب وغاي سورة الأعزاب رأى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يمجي يا نبي صلى الله عليه وسلم أتعالى يا مؤمن man jiga kini giba yin da na ji mai a ce a gaba gil ya yi musu da shi e wani shi da ya na e ba ci wani ya bu wa wannan na mawana cina a ce a zai wazo wani miya na bi muhammadu shi can sallallahu alaihi wasallam yana wa galo ba na wani wani e, ba za ci ciwon ga ba za ci yagbawa ma ga ba ma ga ba ma a shaga haramu a shazuwa ke iya musulmi bata zai ji zama mai alabi na sun sha imi wuce na ji haramu ya na ji yawon galibe yi nan zai bai toce ga yi mini suratul azabo gagawa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala badihi abadan inna zalikum kana inda azima guna ya musulmi ji allagun sotuci su kuna kuma guna ya fai miujiyawo zumubu na abadan abadan ga al'amari na guba toce wani agaga yayi mai alamiji fayawo gbogbo hukunci ciko na toci sana shani ne yi ne alabi muhammadu da na dawanin sallallahu alaihi wasallam ban da yi ne zandon zandoro na kina fai miujiyawo yanzu wani kira pioneer annabi ya ce ga tsoci ta gani da al'amari mai to yi gagana bayani tiya a mamuhu da giwuji zai ja make ba gani bai babu wani an muga da wani aga da kuma yi a amma da gishi wa amma tuhu a cigaga gaga gogoji zagi na ja mace ba gani bai babu na igar abdullahi ne na nore a ga umarji wasu yi bangaren na na bangaren na nda emin da gogoji emin da to laraucin aga yi umarji a amma a to aga yi ndagiji a amma wayin malisuhun khalu khalu maza za a maki wabin naina wani fuskatan zagi wasu kun khalat na gishi da wani maga a amamuhu sallallahu alaihi wasallam salasata ashar dagiya nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam a yi zagobe gute a abu talib suna waye abdulmanaf abu talib aga wake yi suna waga abdulmanaf amma abu talib to yi kunya yi ga ya giwu mini giwu da ga yi ga talibo wani ali na gwete isahaba wuciku alifa ya yi cina nke da jafa sahaba wuciku na na hukun wadanda ndamini mini zai lishiti lo bai tsuya etu na jashi lokaci na je ijira lagoda bauna zai lisai da bai etu na jashi shi zai biya biya dini wa raina bojin sakpa ji ta tubo le pata na wani ga gani biyu amma za shi jiga lewa idi bi tuna a ta tubo ya gefi e cin da kuti na. na tsoza na biya yi bai na da alkhairi ga na sai tun ka ci wala Allah ba kuma jafa wadan ni zai ji bayani ya isu na jashi ko gado ake dai o akil akil tun lo musulunci a ci dai talib ba ta zabuni ni ne giza yau igi abu talib ne da ga nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na kwa da zumaya ajalin da kubu Abdul Muttalib a cikin talib a zaɓu ba na biya akila ga musulunci buru eh, wasu ma kwato a mai kunan doro ga tituna wayuyi su fuyi wani su a yami tukpayen da talib gan biya kili amma jafar gan biya aliwi a ja musulunci go zubairu ke dabo minin dagi shi ya nabe adi abdul kaba adi hamza ngole ga waya musulunci go ya ji taki bi sayyidu shu'ada inda tishi ya zai jawo e ku da wannan ake dai al-muqawwim min inda gi ujo ga hadi hajin na sunnawaye mugira da ade al-awam ake dai al-abbas ngole waya musulunci go min inda gi annabi shi zai ji go musulunci ne za gugu al'abbas hamza al'abbas hamza amma ni ga tulata cabu al'abbas hamza ganbe ziyo abu lahabi ganbe abu talibi zaguni na tula gubaci kafiru gai abu talib ganbe ziyo abu lahabi guba mai musulmi gai al'abbas ganbe hamza yau zubair zubair yagin awa ake da bira zagutuwa ne ci da wani ade alharis alharis na a ga wugayi ginu sayan abdulmuttaliba wugayi ginu sa alharis da yana nabi sallallahu alaihi wasallam wuga ma mazumago wugayi za su mawa izuwamu abdullahi wugbo gigan na umaru nga man da ya nga abdulmutallib ya bugo ake da kusan amma a ga tun ale zaka mai ajali wujan a ci da abu lahab na ci tabbati da abi lahabi har da karshe to to yi miuna ebo na wani ba nabi ba fana nabi kwaye ka ga wani jawabi ne wani da su kohun gawa an zira shirata ka al'akwabi a ca gan da ya yi waje za su ba shi cawazi wuce aku ya kan gawa ya cawazi ga kyaya mai kuci wuna ta tiwon kiwu ga wanga jama'a tana ebo gan na gawa ku ya kawo dojiwa muhammad zai lagu yi kenan da kwai jikati wana tabbalaka mutum ji lafazi da na lo ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko ji ji lafazi da na ya muso ga tabbati ya da abi lahabi wa tabba e gwagu ba ba abu lahabi har ja sara ja sara wa tabba to muso ba ja sara e gwana waji shara loba ba annabi ya ce ya ba so ga ma agna anhu maluhu wa ma kasaba ba gwana da biyu wai fe ga kayan muhammadu abu bai na yi gaskiya kiyamo ga cita ce sana so ci gama a gana anu malu duki yi wuce wa ma kasaba gani be eliye dukiya da bai biyu na mana ya tafsirin ci ga wa ma kasaba wa gayi shi wani da gani biyu na da za wuce kuwa da bu ma gana anu adi gwana kai hufa kiyamai na na wani lega ciwon bagonwe ga wusa kiyamai na zai fasara ya ma agnanu maluhu wa ma kasar so ci ga sayyasla naron za ta lahab abu lahabi ga gadana ina na kike cina kuma ka ci wuto ba wamra a wuto yi nuna ga ummu jamilu na e bona gani a fe luba da da ya ci nabi muhammadu to wuto yi ne yi mi wuji nabi to ko wuji nabi mutunci ara wuto ga egbagiye ko na wudena kauga ga ugadu kun gwamnu ji makinci garbi a nabi musa ce je sarawai za su tina mu wa nabi dani maimakon muhammadu ne ya nabi na kima na muhammadu zai alita ji kpata alita sama to yake ya je boya na ɗaya eh, dajin yana ga zamma wa nabi dani da maka e eh, zazzargi zai yi zazzargi na zai yi daidai na bugu da za su koji ni wuce yin wuce wuje ne wuce gama na wani musulmi je kan da ci da ya gya musulmi je ni ya bo bidiya na ta ci wani wuje wato ga zai takwa ba wa kan da wani niga da dan annabi muhammadu na bebe ba wi na niga ko fe biyu mi babu ji ga damuwa bugu kan doro kakai zai jin ce gaskiya yau oga mai tuye na jahili sai lobe ina oga adi ga soko za da ga su ko wa hammalatul hatab hammalatul hatab ga yi zagi yo ne lachima tatina mai tafsirin da ce ga kina ya ta ga so ce pagan bi hammalatul hatab ya ezu yo ne guna ga da annabi ga be zawan gishi na annabi ufe la ku ke ya za kulo kuli to ene da wannan wuji chimala tata wanda ci ga cima a tare kwai bana alhatar cima ga ya ci amma na ta ne cima ta ci so ci abu labi ton toyi min ma ji faru ya bana hadde zai go musulunci ta ci bana adde kafir ko fi maka wani shi na nabi ko na ma ga musulunci go ki abu sufyan ya gyan har bana mu ga musulunci go na nabi bai fagin zagiya wani yi ga ummu habiba na egi wuce hafi sakatar wuce koya da biyu gai bawa wuya egi abu sufiya uga musulunci mu sai su ba na ran za ta lahabi wa mura'atuhu hammalatar hatab fi jidi ha hablun min masar fatun zagin na hablun egba na je daga ya fuye domin na wani wani ga ga dan zagin na fatun fakiya mai kin gode wuga egbagin wugu kun wagowa ji gaba bayanai bai na a ci agama so ci wa kiyama na egban da na ga ajin ulo na fuki mai na su kutu ibe kira ne bugun nan waza kirkishi wadda alkhaira minin da sallallahu alaihi wasallam ga abu abdul zan ci ga naufal wayo aini sun nuna wani ce jula ka bi baki yau alghaidak ko alghaidak a guji gwayin da e ci bola jula ka biya lijuji ebura tubo zara ta ciwa wakila man da ci ga inna abdul kaba na sai abdul kaba da na wuge ke albukawi ma. wole wayo wuge ya ce a yi zago gube da wani zando ci ga gida ga yake hajjelo wa min ali nasa man yaskutu kusan min ya dangi bo ade zeje ga dangi bo kusan ujji min ya dangi ya nabi shi guda da bi ma na cin da ba dai lo da zando ci na ji aku fita ciyan sunan dangi ushe wani cin da ba da bo ga da manjo to da giwuda na ite lo musulunci na zabu ba ite amma ke sai ya bi bincike wurin insha Allah amma tuhu gogo shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wanda gogo gutsayi sa'idu ya ge musayyib man mini man kwaye tabi'una zai ji ila nabiya amma wuke ba gani bai zai ji fadu bai alami na sahaba shi gwakwa hadisi ma ga abu huraira wani uge sai da wani musayi ta bi wuce koyo ugallo tuna tarihi ba ta nan etu da fai gi zamani na tun zabe ba ugan wai wagin zagi na wa kpaya ilimi a adini na uya tarbiya irin doro etu etu ji amma kitabi wuce kwan na jan mini gi makarantu jan a ci gabe yawon yin tutu zabe gume ndị kauna na yi wa domin wuce na allah haka ba wanda kauna wanda kauna da wani rai shi bai yiwa da cin da kiyama madayin gurin wu kiyama madayin gurin wu wewa wewa gini ke zan wewa zata mutum lagi ba waye shi na ci lada ya ziyar lada ya gi makantar nan lasa da ki wuka doro waya wufaye ga dangi makaranta ya wufaye waya dangi makaranta na zuwa wace lagi da yau ta sadaki ya wajiya ne ya wajiya ne wace ga gade na fakon ya musulunci wana isallau da waya wa mai wa yayo bismillah na ke fata na dade amma shirya waje dinna na wanda ya waje shirya ya buta ya guni na zandoci mata su zaga ciwo ga zandoci ya guta ya gona ya dina wake da mana sai zandoci ya ku giki ne wuce ga gwada jiya so ku fana bari ba ta yi sai da ya giye musayi ga abdulmutallib lokaci na tutu tutubayu na uto ga lalle arafa annahu mayyitun jama banatihi wa kunna sitta niswa egin zagi mai zagu tain sofi ya dabo baratu dabo atika dabo umu hakim albaido dabo a caga umaima dabo bata gurguja ya dabe zagu tain wa ku yi karfata arwake dabo fakada lahunna ibkina alayya hatta asma mata kulna kabla amur mai wage fe tigye su sun yami tun milatuwa mi wai na zandoro ya ga ga dage wani mi wajiza na zandoro ya ga ba na dole wuda mini na jahiliya ji ta ci wani gabala ja goto aya zagi fi wai e giza su ene la aya de na dawana e za su mi beji kiyo eh, e be ye kan e be ci yi abi afe junka afe nabi muhammadu bena sallallahu alaihi wasallam ngala nabi gaga e ci yo de ba giza na. galla da su kwata ta zagi ne je ko kuma ba bagi zai zaga su zan doro a su wani su shari'a ne da na ba bagi zan Wani tigi kwagi umma ba alkhairu amma fe kogun fe gana gwana shari'uka a guda mini na da koya nabi muhammadu jina wani jowa wa gami fa mi ga ciku ebe na ya lula ya ga goto egoto ele ga kendo aye ka tigiya wani babu cho e cho cha la e cho ci ga mala sa sha ne la wasan ci jimi ga su ne ga yi ya ne e to e jahiliya le ga kanga wuko musulunci je da biya har ko balawa de za ji ne zai yau na su wuli zai ji yau na tigiya wani ga wuji boyen do cha da de da wa addu'a alkhaira ta ga waya zai tsuna Allahumma gfir lahu warhamu duk bi addu'a ne su kufa bi su ku goyo amma ka je kwa rahamu yau sai babu kutabihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba sai tiya saka na nabi wani nganu pe ce ga maga taka da ko rutun kaciji wayi kaciji عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر فقال إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع فتتبع القرآن فاجمع فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن رواه البخاري زيد بن ثابت وده من من كوي صحابة جو مدينة جو ونجي إلى بارو ونجي سيدنا أبو بكر وتتشبه باوي tuci wuce ce gabe wai ga sayyidina abubakar gawwa fai zabagi wa yushabu barufu aqilun na ibe fahimta yana aqilun na ibe ankale na aqilun na ke na gine da na gyare na ga ya ankale man daga askin da ciwo na su kwaju ce da baza wani na ji latu sakwa wuza gani bai tunguri na gama lawa sun zai da ankale ne dorowa bai ji na wayi wani na zawangi da amfani na amma bai za wacce tunan wadda hankali a wuri gawa waje na tace zawa gijo bugun hankali man jiga aski wani su kwaji ce mai maza wani zandoro mai bibe bai yi umaji gado shi zandoci za zuma ma hankali wa maga nusa e ginin sada na mai ga dabuwa una ga zuma gona lamarin waye ga wude bai yace ga su ko to iragal bai hankali ratan do ciwe su man jiga huje ne shi na ha asken do ciwo na su ce ne maza wani caji latu wangi wugani bai daidai na bugu ya zulu feza kirki mai wugwa ga sokoto tura bai ankali wani ankali gadi laza lotun guro ga wabaru foyo na yi ankali na yi majiwa tuhuman dora yi jiwa tuhu ga mana zusha yiji wa kuma za da biya e bada wa ya fi ofe kawai ya tuce su ko sallallahu alaihi wasallam wa mitu qur'an o ma qur'an ku ka bogo ji kuti gan betoci law kallafani da aga game ga gan ben la pati ni ne pati jo mi la pati mu shi daga da guda da nan doci pati kaza pati bamma umu daga bagauda da nan doci ga maka na askala alayya mimma amara ne bihi ga etu wuce fa na lashawaru biya mi ci gami na. wa le kwakun kukwe kan qur'anu na ya mi shawara ya ce kukwe kan wala kisa yi na abubakar ya ga wayan wa gani bai zai da ya ge sabiti lokacin ga ide zai da ya harisa wuce gayi wuce ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne lagi bo gugu be yi nan ne zainab bintu jashi nan amma ne zaid ibn arisa ato ibn sabit muddamin zai ji na abubakar ji foro ga aku qur'anu ay kana lokaci na lokoye umama na lokaci ga ku wuce hawu zai ji ku qur'anu fitina sarawi e ku muta awuman na jiku ƙur'an fitina ta ci sahaba yau galar sayidu na umar ji fogana ga yadda na wule na ala ƙur'an a kwaya ka ebo ne ya biya can rama jiku shawara wuce da ya e ziyo sayidu na abubakar ya wura ina e na bija na kyatata mici jimuna arde fahimta biya lungu so ga yi na sayidu na umar yin e gada na alkhairawa shawara ne ya dana babu alkhairi na babu alkhairi na wuce mai tusha wuraya sayi na umar to boko ya zuluji hujja ga an ga ka qur'ano kuku ya kawai bidiya ga wani bidiya ba wani bidiya ba ona nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yi mini hadisi na ta ga alaikum fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin yani tuye ne ligata tuwa na janbe ne sahaba mi ngole sunna guyo kima ya sunna etun guru na shari'a bebe ina ne ya sunna bogo mi sun sahaba mu ciko guni nin na gu mi so ama ga gu ti o mai ga ba wo yo e bona nabi ga ya mi tupa halifa guni ni mi ya mi tupa ziji maku ya kan halifa shi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abubakar da rayan umar da na usman da na ali da ni su zanna ipata gu e tiki bo ku ko e kai bogo ku ko ka qur'an uji kiyo salatu tarawih uje ji bid'a e gona sahaba ji shi nan sayyidina usman darayo aliyu da darayo umar ci kuje mai musulmi je ya kaci la ubay ibn qad na ma qur'anu ba shi gushi zawan ji zo e gona bai ibe ji zandu ci aja gwa sun ga ga kaza wato ma bidiyo ya nabi jiwa kaba na bija sahaba wuce ko jigaje ko misu sahaba da hagu tiye wuce adini wa adini wa ibuna da naguba gaba nabi muhammadu ga illa adini ma ana laihi yawma wa ashabi ina mi tatu bo gambe sahaba bi jina bobo e ndoro na da adini adini wa ame tu mi so ade ga guti ubo adini wa ki hadisin ne lawiyo ko asarin na zai da gunu sabit ga sayiduna abubakar ta halifanci wani tunbe wasa ke bawon kede da na fe kawai za mai annabi muhammadu ina da mini zai fe kawai qur'anu na wai wagan bi wai wala mi tu qur'anu bayana wala un kuya e ka e bana wuce o go ibe ilimi wai da mini zai ku qur'anu fitina un waye sarawi ga e, e bana e tunna na la da midana kada wai fatta la da ni gani lawo ni sayyiduna abubakar pati fayin ga ƙor'anu na abin bai ya yin tsada na ke ga yawa yawon iza ji fita ci da ma yawon jona wato ke oga sokoto a ranar etu ga ci sada wa yi ti shikan da ci amma ya zaji fita ci lere lamituwa na falalan da ci na soko giguya na to wato da yawa ke oga ilimi da bewai ilimi ƙor'anu da bewai ba ba mi tu bai ji da ɓata da uku ya kan alawa kafi da nan yau wani annabi Suleiman ya annabi sokuwa yau amma waza lagbodoyin bilkisu bai yuki ya saba ya wani zibe da labe ya wani wani a nabi sokuyo ifri tuminar jin ni gawa bebi ni amma ya za shi bace lise o ni a bai yau bi wani ka ta jiki yan wace yau ba ni <laughs> a tare ba faru a nabi sokuyo ma wuzo amma ya zaga ta ci a tuba wuri wani na sokotu mai ne to kan ga feza ko to ga so ko sallawa ta fi bu an ce zai fikir kashe to ara be ina ubagba ubagba bogo ila tu yiwi ilimi odio fele ga ta ci gi makanta ojo adi za cewe be fahimta na gi boye wala aziki wele ga odio zai fita ji zai je lami tuona ina be tegwa e boro na wa so emitoyo enduro de wayi na kyoge zai fikin mu na gawa na so kusa lawa ta figo gurgudu na yi na social barkudu sai babu khadamuhu ko khadamihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba zai tiye kuku jiya nabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi da kuku bogo waje zautu to zai ti bukata waje wudi lafiya عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين أنس يجي مالك وقوجه دم يا نبي صلى الله عليه وسلم أري أبو ابو نقول إيه تنا نبي تلا لو مدينة ناشا قال نونا يقى أم سليمان لو دا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابو نا مسلم شبو أما ندوجه دبي يا نبي ندوجه يقى مالك فدي بويا نبي يرين دورو karshe halaka da wudajen da mai tuzo kiwujan mufe la Juna ya nabi muhammadu rufa sallallahu alaihi wasallam gbogbo kan da cewa len da ya wai gwatika da na adini wuje shawaye zaguru jauta man shiga yi maki yi ma len na ya kokarin wukan doro wulo makanta wuce tukawazi wula mai tuga manji ba kowai ji faruwa ya mai tsoji yi yi mai shiga ilo makaranta a ga ilo wazi ba shi wanda wunde lokaci wuga lewo ba wa ga yi wuga jin wudiyo wa ji abdu naira ko naira naira kuma ya kuye ka tosa kuma <laughs> tuso ko kwata ce to sallah gutsun da kya sai lokaci na bauna hukuci da kya ci ne anas ga mujin hidima ya nabi mujin kuku yi are ya guwo amma fama kana le ofin annabi taba ga waga ke ofin e na jizu ma ga mini ga ban zaje fata kai kila wata jin na e ga den na ta mini ga sakwa shi na jizu magana ga annabi taba ga be wani da wala lima sana'ta e tun do ci na wulo na wuta ba ga ga kila wata ji kaza kila wata kaza yau kima la wace ji kaza wala ana sanata kila wace ji wace lotu kaza ya ke ga annabi muhammadu dabu sallallahu alaihi wasallam amma mun jiga anas usai gi kirki gala annabi ga ga kila wace ji kaza kila wace la kaza wai tsa energy gwaina bugo gabe agwasu hadisi ne giyo fe je na ya na ka na biya giyo hadisi na ga je na goya ni mm, mm. amma na bi de a akure wa ce za doro ibn adifo no be na se tuna ana sa juja ana sa juja annabi ta tiya ga wayan yumpa buda liyo ta ce ya giyo babu gife warka annabi tun buna ya gula kun ya unais wuce tattalo ba na bito no le wai wai wai gi ga galo gi ko ya eh wuce hakuri sarawai wuce hakuri amma man da kafto suwana su zakiri kiwo ngala inda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana sai ke ganga kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida adegi ba ginayi egiye yahuduna wasu be yahudo waga allazina yazkumuna annahum asba'u musa alayhi salam zai je daga ga ga jama'a nabi musa jona nasara ji zai je daga ga ga jama'a nabi isa jona amma la mitubawa ibn da yahudu yi ga mituba wayar annabi musa da ga imani jibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn tucin doro bai jena so ce la ga ga tuce be da wana tuce be da wana nga biye ga imani jibiyoyi ajage bugu tuci na ji shi zane ya labari ya e bibiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ce e yo wadda zai muhammadu na bugu wadda giye kristiyan fi otu ofisa e wa dai ma janayi kafin na da karkashin wa famari da egin na ma fatahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ci wada ya udu etiye misubo wada saumi wada dauba fa qa'ada inda rasihi annabi ci afedu shi shi etitayan eginno fa qala lahu aslim fa nadara ila habi wa huwa indahu eginna fe ci le lo baba ba zai mawana na yahudu na Nda shida na annabi mashi na annabi mai ga oga musulunci gwa oga musulunci gwa ege cilolo ba ziyo ebando fakara lahu da lega ega na annabi gabe gida na e yayin musa ege cilio da ndị sai ba hukunci ga afi abal kasi ami tuba ya. قاسم غيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بما علينا نغو غنا انا وي وابي وينا اجي مسلمين شنو نغو غنا فاسلم اجينا فيدي كلمه الشهاده فهرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول النبي فيتي يا ابو بلفظ الحمد لله الذي انقذه من النار رواه البخاري يبقى تلو في صوتي نجين سا جنبي عذاب جهنم ebona dawuga tutatiya linna bawalo ena amma kalibatu shahada na fe kiyo e pa yesu sayo bogo aka wale kristiyan ta asibiti da yin suji wagan waga waje kalibatu shahada wala musulunci go wude ga wudiya go wude ga wudiya ga na sa da biya mishan waje faruwa dai man na fe laye tabikin nasara da ke dai yin zagi ya zamuce sai musulman yegi na ciwo mata su bi asibito ufe da lakali mata shahada da wani su kofe yusa misha na fe gani kinye nasara ne wani faruwa ke ga wadi ya gina yi misha na wadden tsoji lakali mata shahada da wani kin da na nabi muhammadu jigar bai ege ya wuri shahada su sabe na yana ya wani zandoro su ta ti adini inda ciwo na bi musulunci na nabi ga yi ci ba yanayi ci ba zandoro na bai da ciwo da wawai wuci ta ci adini ne ta ci mace ga musulunci ana annabi ga yin nawa lufa ya mai ga malaguna musulmi a gato bin shan yau so na soko ga yau hon adini soko ga so yajo adini soko ga yajo amma soko tuwa wuce yi jina a tuwa nabi musa fiya ma tuwa nabi isa fiya zan na ji kpata tuwa tufi za lokaci aji bi muhammadu ga tufi aluman na tun na nabi bena adini ya na bawa na ji shi zo kpata na hakiki ne ufiya ajin da na zan doro ajin bena kuma musulmi ga kara da fahimta ga na su don je jina gen yi ma wuje kwa wuje kwa hadisi wuce ta zuza doro wadawa qur'anu ci wo bibiyan wuce lami tuna tsohon gabe na nan annabi ga kelo ke ji da wasu galo da fakiya su kuti bai kira ci ne gama lami shallaje a ji wazina waje wajibi yayi idi ayi ji sa'itu hakiwa hadisi guba na kiya baka tuni na nan hadisi ya rabiya ya gaya ka ba al-aslamin ga kuntu abitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa bi wudu'in wa hajatihi fa qala li sal fa qultu as'aluka as'aluka murafaqataka fil janna rabiya ugamu ya fe zai litin ya bi annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam nan wule bi wubo na wuce bai yi galibin nuwa a lura galibin ya wace wuce a nabi ci har da bai wuni ga san bayanan ogai wana wufe ga wuga o'o no dai hadisi na lula bai da karkashi ya kuku ji ya nabi na ya e ga to zai to nuwa a lura yau na ce kuku yau zau tututi ya wace wuba na ce kuku yau addini ta fiya al'imam nawa wani ji tsariya da diyan kuku wuce na dayin wuce wuce wuce amma na daga na hadisi mai lamito na biya wuce wallahi wace shi nabi fona ulemi ubo na nabi ta ga ba ina ga ku ga to yede na we na ure ga wallo fe pamba ga wani da emi wada na aljanna e yede na we na da wani inji rabiya yake ka hmm. ga ina ga na do ngai wa za na ga same mu eh mimi da ne mi wannan Allah sahaba je ba nabi Muhammadu ah zan doro wa nabi wannan su maza na buta. wallahi tallahi billahi illahi zai tonwa lulu e eh, jijina pala giu e jiji pala eh, gana wa wala e eh, jiji fe lazaba kya lami gitaba nuwa lulu a ce jiji bi oji sai mu za albarka ko ne wayina amma wudu giga sabin na yore sai na abubakar na yi tiwo liji ɓata na ade zai jin nabi waina ade zai jin nabi waina nabi muhammadu bau giga fai jimu bai yau sallallahu alaihi wasallam na gawa yawo ngan na gawa yawo annabi gato fa inni ala nafsika bi su sujud wa wuce bai sokwe ya tita chuwe e tie kundo be dije na fila. zoku bai na fila ji wa maga fe ya mace mi da aljanna

hadisiyan ezo ba na yagi kini ba ku ino na mai bazaitiyan ku kujo nan ga hadisiyan ummul husayn ne husayn ne husayn ga su ku be bayu yun ga hajjatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i mi je haji ke ba galibi nabi sallallahu alaihi wasallam aji ya e ba muti aji buki ga nabi jo aji ni ngai hajjatul wada'i ke alwada'i aji no jiwe ya jizu mu ba zama na fai ga sahabu jiga ku zo an nema na sikaku fa'in la'alli la a ba da ami aza e to jin na jiya an kali tuken da na mai jiuna e bona jitu mai gada da na mai ji wannan e gaba gaba ji faro e bona ya danu jebe to yin zulhijja na zulhijja ga jebe lo madina muharram safar rabiul a fai warai wa gumi ta masa gutawa ta ga wa a Nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga mala wa ga ga wujiwo na so kai ji wayi so kai ji wayi na to ade ji na dara umura mai zuguki zuguni ummu usaini ga wujaji ke bagan da ci so kai fara aiki usama ta bilalan mile usama ne giya zaiduna zaidu ne giya harisa zaidu na sai baka to man gitti qur'ani ko yaka nan wai zaidu yake sabit ila hankali tu na to annabi ya bo sarawa yi laji go buyi da yuga zaidu yake harisa to ya yuga ga usama muke da bilal ya mai ladan ko ya annabi muhammadu na Mun da ladan shi do ko amma a gambe riyaziyo bilal ngaba la lokacin na sahaba sai wakin do ne yi sallah ina da ade jaiwa sahaban da shiga su kulla sallah wu ele bubu amma wure ga ya nabi nabi ga lalle enan ne na gaski wuyo amma da la sallah wu bilal ibn udebere gala kai da yan ladan wayi zai debere da kaci uji bilal to ala sallah wu sallah wu enabwa sahaban da cikin وآدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلال قد بأسامة والذين يتعشاب وقصوا زميرا كويا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي ليزا باتشي رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وكي ليزا باتشي منه بعرفه قبعنا إني كي وجان ewuwa cagula caka nabi muhammadu ebo zafi gidi bu har da lokaci na nabi da ji ratul akaba ne ta kun farko na da kan ce da a gane muzalifa wani kiza na jife jiya nabi wani jidima ina gwa sun ya rakun yau ni ma ya walaka a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ga yawa bilal ji kuku ya nabi usama ji kuku ya nabi rabi a ji kuku ya nabi anas ji kuku ya nabi a doku dai amma na ji su yi bai asar ji uguwa gwannabo jama'ai musulmi shi na gayi gurgudu ya katun yi na gurgudu ne ga na social barkudu mai gaci bici na social fagen bai yi katun ne da kuma ke bai yi ni bai gafi ba ni ya kaya nabi muhammadu na yabe bai na cikin gikin katun na jila ita nauna soko wujin amfani ya ta ku wabe buya bi muhammadu ya bai bu wuya yi arziki ya na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam alkhairi na da dubayin katun na wani ganda ya dufe wa katun na yanar su ko wufi a yi jota ku wani kan doro alabi ya yi labarin gamba doro na ayyuka ya ba za su kone ya busa kwadi fai da zabo su ko ya bu na ju da zada na irin na jona su ko yi na ganda ya gobe ramana yadda suna da na e, na jona su koto ya daga bidoyi sharri na waya kagwa ya wuce wuce ebo na wani zuko yi tsocewa لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حادثة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.